بسم الله الرحمن الرحيم سبح الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى والذي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 ya sake ba mu damar sake haduwa a wannan farfajiyar masallaci da ke nan cikin makarantar wato abidi da abida domin ci gaba da bayyanar da ma'anonin alkur'ani mai girma don ba manta ba satin da ya gabata mun ɗauko bayani akan suratul a'la mun dan fara sai dai lokaci ya halinsa ba mu kammala ba to insha Allah za mu dan dawo damun daga farkon surar in dai ba a manta ba kawo bayanin da ni idan aka ce ita suratul a'la ta samu sunanta ne daga aya ta farko daga cikin ayoyin wannan sura da Allah ce al'a'ala kunga ya an ce al'a'ala wato shine ne a'ala to suratul a'ala to nan na aka tsago masa sunanta mun yi bayanin wannan sura makiya ce mun yi magana tana da ayoyi goma sha tara babban abin da sura ke karantarwa bayanin cewa lallai Allah subhanahu wata'ala ya kaɗaitu da siffofi guda biyu siffa ta al'ihya wato rayarwa wal da kuma siffa ta kashewa wannan sura malamai suka ce tana daga cikin kunuzul kutubul kadima tana daga cikin taskokin littafai da ɗaɗɗu kuma an ce ita wannan sura ita ce ra'asul musabbihatu wato shugaban tasbihi idan kana son ka yi wa Allah tasbihi to ka karanta wannan sura daidai yake da ka zauna kana ta tasbihi wa Allah kana tsarkake shi haka malamai suka yi magana mun karanta da ku imamun nawawi rahmatullahi alaihi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana son wannan sura yana yawaita karatunta saboda abinda ta kunsa na ilimomi da kuma wasu abubuwa wanda ta sha bamban da sauran surori har yadda mana in zo shafa'i yana karanta wannan sura a raka'a ta biyu ta wuturi ɗaya eh, raka'a ta biyu ta shafa'i ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna raka'a ta uku ya karanta qul huwallahu ahad da mu'awuzataini to kasancewar manzon Allah ya nake masura yana karanta ta koyo shi in yazo shafa'i raka a farko to wannan ka nuna surar lalle tana da wata miza surar lalle tana da ɗauke da wasu abubuwa wayanda wato Allah subhanahu wata'ala ya bata a ce sura guda kullun in yazo shafa'i ita yake karanta a farko kuma duk wata sura da ka karanta ko suratul baqara har karanta in ka zo shafa'i a raka'an nan ta farko ba sabbi ba to bai kai falalar wanda ya karanta sabbi ba so da yawa kana jin wasu waɗanda suka tashi su shafa'i da wuturi sai ka suna karanta wasu surori wani kila alaran ne sai ya shiga ala imrana ko an'am ko mi bai dai kai wa gaba saboda ka yi tsayin ka wannan wuri ka karanta wannan sura ne kuma duk yadda kaka ganin kawai mutane za su kagara ko su ji sun gaji kama irin ga azumi to kakka damu da wannan A ya karanta musu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta domin ku yi tarayya cikin alkhairi bismillahir rahmanir rahim suna Allah mai rahama mai jin kai Allah subhanahu wata'ala ya ce sabbih isma rabbikal a'la Allah ke sabbi ma rabbikal a'la ka tsalkake sunan ubangijinka al'a'la madaukaki lafazin a'la siffa ce zuwa ga ubangiji shi ake kira al'a'la shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in yazo sallah ya karanta suratul a'la ayar farko in yace sabbihisma rabbikal a'la sai ce subhana rabbiyal a'la kai ma kai haka ba hususiyata ko sallah hake bayarwa sai ka karanta ayar ga ta farko ko tilawa ka kai to in ka karanta ta sai ka dan sassauta muryarka a hankali sabbih isma rabbikal a'la sai ka wuce annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda yazo karanta wannan sura sai ya karanta abinda malamai suka ce umarni da tasbihi da falalatai cikin qur'ani ya zo wurare da yawa Allah subhanahu wataala ya ce yusabbihu lillahi sai ce ma fi samawati wal ard haka ne to sai ce yusabbihu lillahi suna tasbihi wa Allah suwa man fi samawati wal ardi wanda eh ma fi samawa wa ma fi ardi abinda ke cikin samai, da abinda ke cikin kasai da abinda ke tsakanin su suna nan suna yin tasbihi yusabbih ya zo ala sigasa fi'ilu uku ko yusabbihu suna nan suna yi ko ba haka ba to wani wuri kuma sai Allah ya nuna har sun yi tasbihin sun gaba yace sabbaha lillahi ko ba haka yace ba sai yazo shi ko ala sigatul ala sigatul madi yace sabbaha lillahi sun yi tasbihi wa Allah to nan kuma sai zo ala amri sai ce sabbih isma rabbikal a'la kenan umurnina to ga tunda umurnina ya kamata ko in kana sallah in dai kana jin umurnin to ka yi abin da an ka ce ka yi sai ka ce subhana rabbiyal a'la kalmar subhana rabbiyal a'la ba sai cikin sallah ka ba ko zauna kake kana son kai tasbihi wa Allah kana iya tayin wannan tasbihi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la tsalki ya tabbata ga al'a'la abinda ake ne da tsalki wato nazira bika amma la yaliku bi abinda aka nuni da sabbihi ka tsarkake aina zihirar duka ka tsarkake ubangijinka amma la ya liku biyi ga abin da bai cancance shi ba masu liƙa masa ɗa da kace sabbihis ma rabbika al'ala ko kace subhana Rabbi a'la ka kore wa Allah ka kore ma Allah bai da ɗa ka kore ma Allah bai da mata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad da kai wannan shi yasa aka ce shi wannan yana nuhin ka tsarkake Allah da wato abin da bai cance shi ba lafazin ala'la suka ce daga al'aliyul azim in ka ce a'ala shi ne maɗaukaki kamar ka ce al'aliyul azim kan lafazin al'aliyu ne yake ne maɗaukaki ko wanda yake saman kowa ta kowane ɓangare ta kowane bangare babu wanda ka iya cin Allah ta ko'ina ne al'a'ala al'azim mai girma to shi ke kenan shi ya yace annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana wa al’a’ala ka ce su bi hana rabbi al’a’ala to Rabbi su bi hana rabbi al’a’ala Ka ce haka ko ba haka ba wa hadha jama'a jama'atu min sahaba wattabi'ina wannan tafsirin cewa idan mutum ya zo karanta wannan sura ya tsalkake Allah ya ce subhana rabbil a'la shine zancen jama'a daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wattabi'ina da tabi'ai kuma yi muku bayani annabi karantarsa haka ya fassara malai ce wala nazkuruhu subhanahu illa bil asma'i allati la tuhima naqsan bi wajhin min al wujuh ba za mu ambaci Allah subhanahu wata'ala ba da wani suna sai da sunan da baya tuhumtar da tawaya ga wata huska daga cikin huskoki daga cikin ma'anar ka tsarkake sunan ubangijinka ana nuhin kada ka kuskura ka raɗa ma Allah wani suna wanda sunan nan zai kai Allah zuwa ga tawaya shi yasa kun ga hata da asma'ul lahil husna asma'ul lahil husna sunayen Allah ko wannan ɗari ba ɗaya malamai suka ce cikinsu akwai wanda ba su inganta ba akwai cikinsu waɗanda ba su inganta ba kuma ya an ka kira Allah da wannan sunan kamar tawaya ce ga Allah to kuma ya dace gare ka kai ɗalibin ilimi ka je ka yi bincike wane ne cikin sunayen bai inganta ba akwai su waɗanda hadisan da suka zo da su kaga yanzu duk waɗannan sunayen wani hadari suna ɗari ba ne in ka shiga ƙur'ani za ka iya cinta wasu ku ko babu su akwai wasu ku kaga akwai arrahman rahman akwai arrahim rahim ko babu cikin ƙur'ani eh ko babu su to duk ga sunan a kun kasance cikin ƙur'ani to wasu in ka gama lalace su kaf na cikin qur'ani ka ɗebe su to sai ka sai cikin hadisai ingantattu ka tsamo su to duk wanda ka samu cikin qur'ani ba baka samu cikin hadisi ingantacce ba shi shikenan wannan suna ne wanda aka jingina ma Allah bai dace ba a jingina mai sunan da yana iya kawo masa yana iya sa a tuhumci Allah da wata tawaya ta wata huska daga cikin muskoki. malai cewa an ta'alama annahu subhanahu kasancewa kuma shi Allah subhanahu wata'ala ma kullifna li naf'in ya'udu ilai Allah bai kallafa muna wasu ababe ba saboda wani amfani da zai dawo gare shi misali Allah ya ce mai sallah ko ya ɗora mana nauyin mu sallah to ai sallah in mun yi ta ba wai amfanin ta komawa zai ga Allah ba da yanzu ƙonin abin da muka cikin sallah makaranta ƙura'ani ko to akwai mala'ikun da aikinsu kawai muraji a ƙura'ani muraji a ƙura'ani Allah yana da su bataliya ta mala'iku ka ce ruku'i ko Allah yana da bataliyan mala'ikun da in sun kai ruku'i sallah sallar bahe su abba su bari sai da asar suna ta subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi in sun kai ruku'in nan tun su baya sai la'asar sai la'asar ta zo wasu zo su canje su su kuma su aza su sai ruku'in su kuma sai gobe da su baya ta kaga ashe ko ka ruku'in ka ɗauka wai ruku'in kana an fadar da Allah da wani abu haka sajada Allah yana da mala'ikun da ya aje aikin su kawai su yi sajada gare shi suna ta cewa subhana rabbiyal a'la su ma tun da subahir sai la'asar illa la'asar ta yi masu canji su zo su canje su su kuma su kama daga la'asar sai su baya kullum haka ake turan da Allah halicci duniyar ashe kaga sallar da ka kai amfaninta na komawa ne gawa gare ka sadakar da ka kai amfaninta na komawa ne gare ka azumin da ka kai amfanin shi na komawa na gare ka yanda ka riki ibada yanda tasirinta zai maka amfani shi yasa ce mu gane cewa Allah subhanahu wata'ala bai kallafa mana wani abu ba saboda wani amfanin da zai koma gurin shi bal mahadil malikiyya kawai Allah yayi wannan ne tsantsan mulkin da yake da shi gare mu kawai yana so ya nuna mana shi mamallakin mu na yau ko duk da tsagare ka kana iya nuna masa mulki wani lokaci ko mata ko so da yawa mace za ta shirya ta ce zata za ta yi sai ka ce to ai na faɗa maka ai je ni ce maka ina so in te gidansu wanci in mata barka da dawa daga umra sai ka ce eh na sani amma ki yi hankuri ta hiyar nan a ɗage ta sai zuwa gobe ga ta yi wanka ta shirya kai eh take jira ka zo ka ɗauke ta kilan da abin hawa ka kai ta ko kuma kawai ku ban kwana ta kama hanya amma sai ka ce mata a'a to yau sai a yi da damun ban zuwa ko ina ina gida to gaskiya ba ni son ina gida ba kina so da ka hankuri gobe ina da tafiya zuwa sokoto in na fita tun da ƙarfe bakwai ina sa ran ban da a sai magariba gobe sai ki tafiya ki amma ki kwari kamin magariba ke dawo to da Allah ya zo wannan mina na ka nuna mata mulki ko ba haka ba mulki na ka nuna mata to duk abin da kake Allah na cewa mu yi yana tsantsan mulki na kawai nashi sadaka wanda yayya bai ya ga sakamako wanda bai ba kuma don ganci Wannan, anna asma'ahu laysat mudasa kuma sunayen Allah ba kagaggu bane wai duk da ana so ayi mana tafsirin sabbihisma rabbikal a'la sunayen Allah ba kagaggu bane abinda aka yi haka ɗaya mutum bai shan iska ya ya ɗibi ɗaya wani suna ya samu Allah bai yi ba ba sunayen Allah ba kagaggu bane bal hiya qadima a su da ne sun daɗe tun kamin a halicce ka akwai su Allah ya raɗa maka ne suna an ce ba a kiran Allah da wani suna sai sunan da shi Allah ya raɗa maka shi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raɗa ma Allah nan an ka tsaya bayan Allah da manzo ba mai raɗa ma Allah su duk wanda ya samu Allah wani suna to tawaya ta zuwa gari shi in ya jingina mai shiya shine yake cewa wa kazalika sifatuhu qadima haka nan sifofin Allah da daddu ne lam yazal ta'ala musamma bi asma'ihi Allah bai gushe ba wato ana kira ne da suna daga cikin sunaye ne wa muttasiban bi sifatihi al-ali mu ba zai gushe ba ana siffanta da siffate ta zama ne al-ali wato madaukaki wala taskuruhu illa ala wajhi ta'zim kuma kada ka ambaci Allah face sai ta huska ta girmamawa duk lokacin da zaka ambaci Allah da wani abu to sai ce ta girmamawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala allazi khalaqa allazi khalaqa shine wanda ya halitta halittu shine ma'ana allazi khalaqa yau na ka kuhi bani nutsuwa 100 bisa 100 su an kashe kunne ko ka akwai irin wanda aka yi allazi halaka wanda ya halitta halittu ai allazi khalaqal mahalukata. wanda ya halitta halittu shine allazi halaka faja'alahu mutanasibal ajza da ya halitta halittu sai ya sanya su mutanasibal ajza gaban su madaidaita juna ne wani ake kaga yadda kake dinnan abdullahi a haka da an kuskurewa aka ce bari a canza maka samfur bakin nan naka aka ce yayi ma dan karami ko yayi ma girma bari a samu a ɗibi naman jikinka a yi wasu laɓa masu kyau ba waɗanda ba wallahi duk wanda ya ganka zai ka canza duk wata sifa da gani Allah yi ka haka Allah haka yake so ganin ka i zaman ka haka in kana baki i zaman ka baki in kana fari i zaman ka fari in kana dogo i zaman ka in kaudinka ya kuskure ya ja ka je zuwa ga wai ai ma panoditis to la ka samu tsara wallahi na san wata yariya wadda ta samu tsara ga hanci aka je aka ɗibi naman ta aka suranta wani hanci wallahi malam in ka gani nan da garin sai ka gado ta ta hayyace saboda ba hancin Allah bane ko ba ne an dan samu shi ta dan ji sauki da hancin kwararo na haka gaba ɗaya guduwa ta sai aka ɗaya masa ma aka ɗaya masa wannan abin nan ko ba wai wani wuri ba wannan su kusa ana yi yanzu in ka nan hospital noma ko sai a ɗaya wata jikinka inda ka samu matsala cikin jikinka kuma a cika wannan wurin ko a suranta wannan abin a yi maka shi hmm. Allah ya sa magana to saboda haka shi Allah subhanahu wata'ala shine wanda khalaqal khalqa allazi khalaqa fatawwa wanda ya halitta halitta fasawa ya daidaita ta ma'ana ya daidaita gabbanta kuma ya daidaita ta ga abin da ya so kai yanzu an yi saitin kwalwarka ka dinga son karatu ka dinga son har da ƙur'ani ka dinga son mai da hankali ga addini na an ka saita ka wani kuma na an ka saita shi wani kawai an saita ya ga harakar dj kiɗa kawai ko kwana haka da dare farko sai ka ya kiɗi da baki ne na yi hira da wani mawaki ya ce mai wai ya wannan abubuwa ce ya malam kale kun wuna cikin musiba ya ce ya wata rana in walka bacci madadin in walka da tasbihi ya da waka ka tashi haka ɗai kuku cikin dare ɗai in yi mafarkin gari ne ina waka duk mawaki na fama da wannan musiba ba sa son su waɗi amma makaranci ƙur'ani shi ma yana mawarke na karatu ko bai so da yawa kai mu warke kana karatu Qur'ani saboda shine abinda ya kame da hankali akai to Allah shi ne wanda halakal khalaq khalaqal khalaq wato faj'alahu zai da ghayra mutafawit ba wasu gabbai na ɗan adam ba masu wuce wasu ba ne. Allah ya daidaita su shi malace wa huwa ihya'un dama an ce surar na karantar da babban abin da suke karantarwa Allah da siffa guda biyu siffa ta rayawa da siffa ta ta kashewa sai ma da to wa huwa ihya'u kaga a cikin wannan allazi khalaqa fasawwa to wa huwa ihya'u rayarwa ne kenan Allah shi da da siffa ta rayawa wallazi qaddara Allah subhanahu wataala ne wanda qaddara ma sha'a wanda ya kaddarta abin da ya kasu duk abin da kaga ya faru Allah na son ya afku iya dai ba shi umarni ba kun gane duk abin in ka ga abu ya faru yanzu misali su boko haram su kidin asir su mi duka Allah ya kaddarta haka amma ba shi ce su yi ba kuma yanzu matsalar ba shi ce a yi ba amma bai yi wa a cewar suna yi bai da musaniya yana da musaniya amma ya kyale su yi saboda wani dalili na shi wata hikima ta Allah subhanahu wataala amma ba ka cewa ba a kama ɗanki da na a ce me yasa ka kira nafi sai ce kaddara sai ce a oke kaddara ta tsasa haka haka to mu ma muna da tamu akwai wata kaddara da Allah kaddarta muna za mu ba ita sai a yi mai kaddara da Allah ya gore muku ku yi mai ba kaddara ya kawo muku hujja ita ba yace kaddara ta tsaye haka to bari a yi hukuncin kaddara irin taka mu ma akwai abin da Allah ya kaddarta mana mu daga nan sai a yi mai wannan kaddara ta tun da dai kaddara ta sa sai haka Allah ya samu gadi to shine yake cewa wallazi kaddara ma sha wanda ya kaddarta abin da yake so fahada ai fa'ar shada ya shiryar da shi wallazi kaddara wanda ya kaddarta waro abubuwa fahada kuma ya shiryar da su ila ma qaddara zuwa ga abin da ya kaddarta min khairin wa sharri na alkhairi ko na sharri kamar da Allah subhanahu wataala ya ambata mana wannan a suratul insan aya ta biyu zuwa aya ta shi ɗin za mu maka aya ta biyu zuwa aya ta uku Thank you. aya ta biyu zuwa ta uku aya ta biyu ba farko za ka ɗauko mana ba aya ta biyu zuwa ta uku yana ƙara maka har da ka ta yi kyau ta biyu an ka ce aya ta biyu yawwa yi dusar da aka baka aka ce aya ta kaza ita ne kwakwalwarka ta kama baka ita tun da browsing ne za ka yi ko kuma browser ba ne browsing ne za ka yi kai sauri ka kwaɓe ta farko kawai ka sai kwaɓe ta biyu sai ka sai ta uku kawai da ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshaj to ta gaba ita uku da yace inna hadaynahu sabila wai shine ma'anar fahada kalmar fahada ma'anarta abin da zai wasara maka ita cewa da Allah yi inna hadainahu sabila mu ne muka shirya mutum In ma shakir ko dai ya gode muna ya yi ɗa'a gare mu wa ma kafura ko ya kafirce muna ya kafirce mu ni'imar mu yi kafirci imamun mun gane ko ya kafirce ma ni'imar mu yayi kafirci ashe kaga wannan na nuna cewa duk abin da hagama sunna yi Allah na shiryar da shi ga abin da ya kaso shi Allah shine ke shiryar da mutum yaje yana son zuwa wurin wa'azi yaje yana son karatun Qur'ani yaje yana son zuwa islamiyya eh Allah na shiryar da mutum yaje haka banda ki ba mu iya wannan so da yawa zaka ji mutum yaje ana zai kai sannan ka in tashi in ce wurin wasan da ina Allah da shi da kake ce zuwa saurare ne ka saurara jire lokaci ita addu'a ka ce Allah shi yadda ni sai shi yadda in ba ga mai shi yadda kai ba kuma ba ka ba. wani iya zo wurin wa'azi ka sai da yake ji wallahi haka yake ji kamar an turo daga saman duci an ci shawabi haka yake zai dinga ji ga jiki ne sai ji kamar kwanta sai akai amma ya ga ce ga wani wurin sharholiya na ga wanda yan an ce akwai kalca ko dj za su yi wasa wallahi bawan allah nan tun da rana za ka ga duk abin da ya kai daɗi ɗaya shi ka jira sai wani mista haka su je shi wallahi wani ya wasa za a yi shi ya gata abu kai ko yan an ce za a wa'azi an sa wa'azin sati unguwarku sai da kai guda ne haka ce to ya kowa da abin da allah ya shirya da shi an gane ku Don haka wallazi kaddara fahada Allah shi ne wanda ya ta faru abubuwa ya shiryar da su wa a ajnasul ashya wa anwa'iha da jinsi jinsi na abubuwa Allah ya halicce su da nau'ukansu wa ashkhataha da abin da suka keɓance su wa makadiriha da ƙaddar da abin da ya kaddarta musu wa sifatuha da siffarta wa af'aliha da ayyukanta wa da zalika min a hawaliha da wani abubuwa daga cikin halayenta misali sai malai buga mana misali da Allah ya halicci mutum faja'alal badasha sai ya sanya damka yanzu in za ka kama wani dani haka da hannu sai Allah ya sanya badasha lil yadi damka ta zama da hannu yanzu inda ka danka wani baka zura kafa kace bari in kamo shi da kafa saboda ni ita kafa ba aikin da anka bata ba ba shi aikin ta to wannan abin da haka kana yi da hannu ka yi haka ka ka hannu ka damƙo wani fahada Allah na shirye da kai ga yan haka kun gane ku wal mashayu lirrijili kuma Allah ya sanya tahiya ga kaba yanzu da zaka ce yau ina so in yi tahiya da hannuwa kawa huson nake su koma sama ni kuma da hannuwa nake so in yi tahiya duk wanda ya gama da kaje sai ka tabu saboda me ka aza abin da ba muhalli ne ba saboda ka saƙawa ta aikin da ba shi aka ɗora masa kun gane sama lil'uz ji sai Allah ya sanya ga kunni ji ya zama ga kunni na duk abin da aka mutum na yi jin da haka na'ura ta an ka maka yadda ka san wayan nan da kake gani akwai wata abin da an ka samu su ga jikinta wanda ka riƙe magana wanda ka sa magana ta fito ta yi ƙara ko ka saurara Kada sai in kana magana rere lokacin da waya ta haito ni gaskiya cikin abin da ni halta sai na ce shi ita yanzu ga ya abu in mutu ya rike ta ga kunne nai yana ko jin magana da akai sai wani ce to bari mara in ba haka jiya lokacin waya ba sai wani da wani so sai ya ce wani da Allah ya kare sai ya ba ni rike ni ce wallahi wani rere kuma ana ce to wannan nema ta ta ubangiji shi ko Allah subhanahu ta'ala sai ya sanya ji ga kunne wal basaru lil aini ya sanya gani ga ido wa hau zalika kullahu hiya da wani wannan dukkan shirayawa na ko to Allah shine kidan mai rayawa sai ce wallazi akhrajal mar'a duka karanta shi eh wallazi akhrajal mar'a Allah shine wanda akhrajal mar'a ya fitar da almar'a makaya wurin kiyon dabbobi Allah ya fitar da shi shine ma'anar wallazi akhraja almar'a Allah ne ya fitar da almar'a abinda dabbobi ke kiyo kenan ciyawa ko ciyawa wadda dabbobi ke kiyo Allah ne ya fitar da ita ai ambatal ushubi Allah ne ambatal ushub ya tsirar da tsirrai kasu ba da shi to huwa ihya shi ma rayawa ne kaga duka da yana ƙara tabbatar maka Allah shi ne mai rayawa to bayan da ya fitar da wannan ciyawa wadda Allah ya ce wallazi zai eh, wallazi mara Allah shi ne wanda ya fitar da mar'a ciyawa da take fitowa inda dabbobi ke kiyo faja'alahu gusa'an ahwa a kwana a tashi wannan ciyawar ɗanya shar sai a kwana a tashi faji alahu sai Allah ya sanya ta ba'azal hazarati bayan da tana ɗanya sallah ya mishi ta gusa'al busashiya shi ne sai ya sanya ta zama gusa'al jafatan hashiman ta kuma busashiya wadda iska ma na iya ɗaukata an gane ahwa ina ma'ana ahwa ay aswadun ya bisan sai ta koma aswadan ya bisan busasshiya ta baka busasshiya ina ja imin fahimci ai ma'ana ko faj'alahu sai Allah ya sanya wannan ciyawar ta zama mi gusa'an eh busasshiya ahwa baka kawai shi ke kawansa an gane sai malar to mata imatatun kaga cikin yin haka kashewa ne kuma kashewa na ba tun da da isa je take shar kwarra haka ɗanya, yau kuma sannu a kwana a tashi sai ta koma wato gusa'al busasshiya sannan ta koma baka to shi ke nan. daidai yake da ka ce faja'alahu ka asfin Ma'akuri, daidai yake da wani mhm. to shi ne nan makarta ku to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce sanuƙuri uka falatansa ko mu tsaya na jama'a mu ɗan ƙara eh a ɗan ƙara ku to ayon da ya karanta eh Mm, to in dai mun dan shiga bari mu dan gani din amma dai ilan ba mu samu tun da tafsiri muka bi a malace wa ma taqaddama fi tauhidi wa tanzihi ta'ala abinda ya gabata na kadaita Allah da tsalkake shi ga daga tsalkake Allah ya riga ya gabata summa ashara ila risala sai Allah ya ishara zuwa ga manzancin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa isbatuha da tabbatar da manzanci wa munasabatuha lisiffatai da kuma dangantaka ga siffa guda biyu shine al-ihya wal imata kashewa da rayarwa faqala jala ce sanuquri uka falatansa da Allah ce sanuquri uka da sannu za mu karantar da kai al-qur'ani ko sanuquri uka al-qur'ana da sannu za mu karantar da kai al'ur'ani falatansa ba za ka manta da shi da wani ake da annabi muhammad kai kan bai a karanta Al-Ƙulani ba ka manta shi wannan hususiyya ce ta shi shi ɗaya na Allah ya wannan alƙawar cewa zai aiko mala'ika jibril ya karanta mai ƙur'ani kuma da ya karanta mai ya haddace da ya ce sabbihisma rabbikal a'la yace sabbihisma rabbikal a'la ya hadarci kuma bai mancewa allazi khalaqa fasawwa ya hadarci da yace allazi khalaqa saboda lokacin in yazo yana karanta sai annabi ya sauri sai sabbihisma rabbikal a'la rabbikal a'la sai Allah ce a'a ka daina rike mu mu ne za mu hore maka karanta shi da haddace shi ka bi a hankali shi yasa ɗalibin ilimi yana samun ilimi in ya nutsu ya kwantar da hankalinsa ba da gima ya haƙuri ka bi karatu a hankali kaga in suke za a karatu ɗauko daga ahadari daga mi ahadari ka fara da shi ahadari duk abinda a cikin ahadari in ka sai ishimawi haska mana akai in ka ce iziya ƙara haska mana a kai in ka ce risala ƙara yada mana a kai in ka ce abin nan askari ƙara haska mana a kai in ka ce a ƙarabu ƙara haska mana a kai in ka ce muktasar ƙara haska mana a kai in ka ce madawwana an kai ƙarshe ɓangaren ce nan fiƙihu haka in ka dawo ɓangaren waƙoƙi fara daga ƙurɗubi wannan ƙurɗubi in dai wani aka son ka fara koyo fara daga gare ta daga nan ka yi ta karatun layin littafin fikin kuma na waƙe ka dawo littafai waɗanda na luga kuma irin su zuhudu ka fara da ɗan biyar eh, sannan ka yi ɗan goma in kauɗinka ya kai ka kafar na goma ba ka yi ɗan biyar ba za ka sha wahala saboda cikin ɗan biyar akwai abin da aka rage can cikin ɗan goma sai aka ƙara to in ka fi a hankali ka yi ɗan biyar ɗinka sai ka yi ɗan gomanka sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza littawan luga a hankali sai a karance su to amma sai aka waye gari ɗalibai suna sauri shi a dole ya ga wani da bulugul marab yana karatu zuwa ɗaya zai sai bulugul marab ya zo ce malam a fara min bulugul marab tun nan ka samu matsala ai ba a ce ma malam a karanta min littafi kaza ba a ce haka malaminka shi na zai ga dacewa sai ce ya kamata ka samu muna wani littafi da aka ce man bulugul mara ina son ka karanta shi akwai wani malami da gani a Najeriya in ka zo karatu sai ka gama Buhari kaf sannan ce dauka bulugul mara duk kaudinka muna yara wallahi mun zai karatu sai mu ta zura bulugul mara muna ta zura shi sai shi kawai bai gare mu ba sai an gama Buhari sai ce ai bulugul mara to sai muka gane sirrin ashe matsalolin da a cikin bulugul maram ba iya walwale su sai ka san hadisan buhari hadisan muslim in ka tona sai ka walwale matsala yace ai bulugul maram da kuka gani littahi ne babba to amma yanzu kowane dalibi me yake so ya gama bulugul maram ya gama umdatul ahkam ya gama kaza to tunda ka gama koya mu wani nan na daga take muna yara ni al'ada ta in mutu ya cere bin makaranta cewa daga faɗa ne in ba kwada min ce wallahi in ga kuma cewa ka cere min muna samun matsala wallahi ba ka cere min ba so da aka bayar da ka cere min ba in ku ka cere min to faɗa min <laughs> Allah ya sabu gadi saboda haka Allah subhanahu ta'ala ce sanu ika falatansa da sanu za mu karantar da kai alqur'ani falatansa ma ta qara'u ba za ka manta da abin da kake karantawa malai cewa haza bisharatun min Allah wannan bishara ce daga gurin Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi idaihi ayatan bayyinata cewa Allah zai bashi wata aya lafazin aya abin da aka nuni alama takan zo da ma'ana aya alama sai a ce aya ta nawa za mu tashi idan aya na an ta matsayin alama mun tashi aya ta kaza alama kan zo da ma'anar aya ana nufin sama da ƙasa wani abin da za ka lura da shi to lafazin aya sai aka ce anan sai Allah ya ba shi ayatan ta. wata aya bayyanan na ala subutu risalati wadda ka tabbatar da manzancin Aya da Allah ya ba shi bayanan na wahiya an ya kara alaihi jibrilu ma ya kara alaihi min alwahyi shine jibrilu ya karanta masa abin da yake karanta masa na wahayi na alqur'ani wa huwa ummiyun kuma gashi ummiyun ina ma'ana ummiyun la yaqra wa la yaktub bai karatu ga kowa ba bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma yau gashi yana karanta alqur'ani to sai Allah ya aika malaika jibril ya koya mai alqur'ani bai ce wurin kowa ya alfin ba'un hmm. bai ce wurin kowa yi su kawai haka aka koya ko yanzu malam akwai wanda za a zauna bai yi su alfin ba'un ba ya ware kula uzu rabin nasi yanzu a ta da shi kuma lahi iya qur'ani ko bai yi wa alarama bai yi wa ya dai zai sha wahala saboda bai bi usulubin karatu ba da ya bi usulubin karatu ya wara da ka'ida ya san hurufin hija'iyya ya san fata ya san kisra ya san ne, ya san kaza to zai hijin sauki to amma wacce hanyar da ya bi shi na iya kai gacci amma sai ya wahala sai ya ci bani. in zaure ne kaga za a fara da al'an ba kiwo sai ka gama sai ka ga alamdu da kai ba kana ɗaya harufar ka son ka san su in ka gama sanin su sai a dawo a yi maka lansu kowane a cewa ga fataha sa wallahi mala har gobe karatun zaure da kake gani bangaren sanin fataha da kisra da zumma da sukuni wannan wurin suna kokari saboda sai an ɗauko maka tun daga kula uzu babbin nasi shiga ga kai alamta da kaiwa duk inda fataha da kisra da sukuni suka fi an ka kabo shi sannan in ka gama za ce to da yanzu kan fara ƙur'ani. malai in gaggama da inda aka yi tsakani da Allah ba irin yanzu ba wanzu gaskiya abin da aka dai ba yaro yanzu yana karatu karara yana kure kuma da bi ne bai san da kura kana bi in ka biyo ka ji ana karatu ga kura ana yi har da malamin bai gane kura sai dauki gudala kai kai kai kai kai ranabi an da an da nawo zuwa ne ce kaza ina an zanna wani ya tsaya nan wani malami ana karatu wani ɗalibi ya biyo wani mutum na bai karatu sai John ya ce ha babba ya ce ha karami sai ce yau kuwa rigi gyau tun da gana faɗin ha babba gana faɗin ha karami sai kuna ga a ha karami a ha babba can sai ga malam ya ɗauki burala ce to wanga shi a ha babba su waɗanda su a ha karami wannan na nuna mana illa rashin karatu ko to fa yahfazuhu wa la yarsa don haka sai ya haddace shi bai mantawa wa hadhihi al wannan aya da Allah ya sanuri ka falatan sa malaka ta dullu ala al-mu'jizati min wajhayn tana karantar da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuska guda biyu al'ula ta farko annahu kana rajulan ummiyan shi mutum ne wanda bai yi karatu ga kowa ba bai iya karatu bai iya rubutu ba fa hafizahu li hadha alkitab almudawwal sai gashi ya haddace wannan littafin mai fadin ma'ana min gairi dirasa ba tare da ya ta yayi dirasa wurin wani ba sai dai mala'ika jibril da sun kai karatu tare min gairi dirasa wala takrar ba tare da ya ta mamita yanzu duk waɗannan arromomin da a gare su su san wahalar da suka sha wala malaka mu sai ya haddace aya uku sai ya ta mamita su kaga ya laƙe na ce masallaci ne su ne ya zuwa zuwa aya yake ta mamita ya yi awa biyu wallahi malam suna shan wahala yadda su ka gani. Allah na ɗaga martaba su wahala suka sha sai kai ta maimaita ayoyi kai ta maimaita su kai zuwa zuwa to wannan abin kai ba a yi ma alƙawarin a hore maka ba to amma abin da annan gwargwadon mai da hankalinka da yawan muraji'arka ya da har da ka za ta zauna gwargwadon sakacinka da lalacinka gwargwadon da har da kaza ta lalace shi ne ko da shi ne yake cewa a harikul al'ada kaga wannan ya saba ma al'ada ya keta al'ada fa yakunu mu'jizatan sai zama mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam basani na biyu anna hadhihi sura ita wannan sura min awwal ma nazara bi makka ita ce sura ta farko da ta sauka makka fa hadha ikbarun min amrul ajib kina wannan ba da labari ne daga wani al'amari abin mamaki mukhalifun lil'ada wanda ya saba ma al'ada sai ya kawo fil mustaqbal zai nan gaba ba da dadewa ba wa wa waqa kuma abin ya riga ya abu fa kana haza ikhbaran al gaizi sai wannan ya zama ba da labari ne ga Gaizi. fa yakunu mu'jizatan sai zama mu'jiza to ina jin sai yi hakuri mun kwana dai ba cikin inda ya dace ba dan kamata a ce waccan aya illa ma Allah ta shigo to amma tun da yanayi ne na karatu kuma tafsir ake bi sai a yi haƙuri mu iya dai abin da ya kamata kawai ga su ɗalibai su bi gundarin ma'ana ku yi ƙoƙarin ana karanta ku riƙe gundarin ma'ana kawai da dai ku ba tafsiri a hannunku ba eh da akwai tafsiri a hannunku yau zo wanda kace cikin wurin ga sai raddul azhari yanzu wannan abin nan da sai shi naira dubu goma sha biyar mujalladi hudu na to in ka ce wa mutum sai ya siyo shi mujalladi hudu ko a sai ko da wannan dai mai mujalladi guda yau ina jin ya kai kilan dubu kusan biyar yau magana da aka ya kai kusan dubu biyar eh akwai wanda ya bincika na dole azhar ne ke yanzu da bai da sha dawa dubu da ɗari biyar dubu biyu amma yanzu lalle hakika ban san nawa yake ba ya yi tsada amma da yan san samu na duk wanda ya samu yan kuɗi cikin ku da Allah ya sayo addini in ya zo sai ya buɗa ana karantawa yana biya yana bibiyar karatu so abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya yi mana mun ja lokaci Allah shi mana mafita marasa lafiya mu muna addu'a Allah kara musu lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya Allah muna roƙonka iyayenmu da su gargaye mu gida na gaskiya Allah kai musu gawara Allah kai musu rahama mun kuma Allah ka ba mu guzurin iskos Allah ka ƙara mana lafiya ga jikinmu ka ƙara mana lafiya dukkan matsalar da ke damu mu a jikinmu Allah ka kuranye mana Allah ka ba mu lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh